Ofishin jakadancin Najeriya a nan Amurka ya bayyana fushinsa akan kalaman ɗan majalisar dattijai mai wakiltar jihar Texas, Ted Cruz, cewa ana samun matsala da sabon dandalin rajistar inshorar ƙasan ne sabili da an ɗauki 'yan sanan yanar gizo na Najeriya aiki a wannan wurin. A cikin hirarsu da sashen Hausa, mataimakin jakadan Najeriya a nan Amurka, ambasada BA a Chibom, ya bayyana cewa ko da yake waɗansu kafofin sadarwa sun ce ba a ɗan majalisar yake yi. ya ce idan ma wasa ne to ko wannan wasa ya wuce gona da iri. Well, just like any right thinking or any patriotic Nigerian, we are all big, we are highly upset by that interview. Ya ce kamar kowane ɗan Najeriya da ya san ya kamata, hankalinmu ya tashi kwarai da waɗannan kalamai na Ted Cruz. Ko da yake waɗansu jaridu sun ce wasa yake yi, amma a gani na wasan ya wuce gona da iri. musamman yin amfani da 'yan kasar da ke da ƙaunar zaman lafiya wajen bayyana abin da ya shafi siyasar cikin gida ta Amurka. Na tambayi matakin da ofishin jakadancin ya ɗauka domin nuna rashin gamsuwa a kan wannan musamman ga ofishin ɗan majalisar sai jakade a ciwon ya bayyana cewa. Yes, we are mailing something to his office and issuing a rejoinder which given uh, Ya ce, "I za mu aika mashi da ƙorafinmu kuma tuni muka fitar da sanarwa inda muka bayyana rashin gamsuwanmu da kalaman shi wanda bai kamata a ce ya fito daga dan majalisar dattijan amurka musamman ma a wannan lokacin da aka ɗaga matsayin dangantakar ƙasashen biyu zuwa mataki mafi girma ba kimanin wata guda kenan da ya shige da shugaba goodluck jonathan ya zo birnin new york ya kuma gana da shugaba barack obama inda suka tattauna kan batutuwa daban-daban da suka ƙara taimakawa wajen ƙarfafa danƙon dangantaka tsakanin ƙasashen Na kuma tambaye shi akwai 'yan Najeriya da suke cewa lalle ne dan majalisa Ted Cruz ya fito ya roƙi Najeriya gafara ko ofishin jakadancin yana da wannan ra'ayin sai ya bayyana cewa. I think have every for an Ina jin suna da gaskiya. Suna da gaskiya. mu suna da gaskiya idan suka yi haka. Kowa yana da 'yancin ɗaukar matakin da doka ta ƙayyade ya bayyana rashin gamsuwarsa. suna iya bayyana haka ta dandalin sadarwa da makamantan haka suna da 'yancin yin haka babu wanda zai hana su. daga ya ba ma ba daga wa gaba. Allah a ah, gada muna kada shago.